آه آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى تكن سورة المرسلات بايا ينصوها والمرسلات عرفا yayin rantsuwa da iska wacce ake sakowa sannan fada asifa ta asifa iskan ta buga bugawa mai ƙarfi sannan Allah maɗaukakin sarki bayan ya ce wa asifa ta asifa fal mulkiyati zikira to har ya je inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wato inna ma tu aduna lawaƙi abinda aka yi muku alkawari fa lallai tabbas ya auku a cikin surar sai da ya faɗa ya ce uzuran aunuzura wa'azi ana yin sa ne dama ko don yanke hanzari gaban Allah ko kuma kai da aka yi ma wa'azi ka ɗauki izina domin ka tsira a gaban Allah shi yasa Allah ya rantsuwa ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al Mursali. manzannin da Allah ya turo sai ya tambaye su mutanen da aka turo wa masu wa'azi su ma sai an tambaye su to wa'azi iri biyu ne akwai wanda ake jan ayoyin Qur'ani da hadisi a wa mutum wanda Allah ya taimake shi ya ga girman Allah ta hanyar ayoyin da ake karantawa ya ga girman karantawar Annabi Muhammad to wannan shi ne wanda wa'azi zai masa amfani in aka ja ayoyin qur'ani aka ja ayoyin aka ja hadisan annabi mutum ba su da girma a idan shi to sai dai kuma ya jira ɗaya wa'azin ne wanda yau da gobe za ta yi maka duk wanda kuma ibari yau da gobe ta yi masa wa'azi to ya shiga uku shi yasa a cikin surar Allah bai rufe ta ba sai da yace alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu muka halicce ku ba daga ruwa wanda yake ɗan kaɗan kaskantacce duk kowa a nan da ka gan shi a cikin da yadda mutum zai zara ido to ya ke ci wani mataki fadda bai wuce majinar da ake tofa a bango ba shine mani Allah ya ce faja'alnahu fi qararin makin sannan muka ɗauki wannan abu muka sanya shi cikin wani waje wanda yake tabbatacce ila qadarin ma'alum sai ya ce fa ƙadarna fa ni'mal qadiruna zuwa wani lokaci sananne sannan aka kaddara maka tsarin fitowar ka duniya in banda Allah ya so dan adam isan wani abu wanda yake da alaka da rayuwar shi ba wanda zai iya bayanin ya akai shi yasa da Allah ya gama kawai sai ya ce faqadarna muka kaddara halittar dan adam yadda yake madalla da Allah wanda ke kaddara halittar dan adam yadda ya ga dama shi yasa sai ya ce wailun yawma idil lil mukaddibin sannan ya ce alam na da alal arda kifata ba mu sanya wannan kasar ita ce matattaya A haya'an, wanda suke raye akan ta za su rayu wa amwata wanda suka mutu kuma cikinta za a sake dawowa abin nisu, shi shine alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata wannan baiwan Allah da ta zo nan ba gaggawa ta yi ba mu da ba mu zo ba ba jinkiri muka yau kowa sai ya zo wallahi ko ka shirya ko Allah ya saka da ka shirya wannan ya rage naka wani mawaƙi yana cewa wai wafi qabdi kaffi tifl inda wuladihi dalilun ala hirsil murakkabi fil hayy lokacin da aka haifi yaro galibi zaka ga kowanne yana zuwa da hannunsa a dunkule shine wafi qabdi kaffi tifl lokacin da yaro idanki hannunsa inda wuladihi sanda aka haife shi dalilun ala hirsil murakkabi fil hayy dalili ne akan cewa zai zo duniya zai gwagwarmaya gurin neman abubuwa na sai ya tara sannan wafi basbiha inda mamati isharatu lokacin da mutum ya mutu duk wanda ya mutu ka kalli hannunsa ka gani daga da zai bar duniya hannun a buɗe yake wannan wato wafi wafi basbiha inda mamati isharatu sanda mutum ya mutu in ya buɗe hannun to wanda suke tsaye akan shi ishara yake musu cewa ala fanzuru ku kalla da kyau ku gani anni karastu bila shay'i na fita daga duniya ba komai a hannuna yadda ya fita daga duniya ba komai a hannun shi duk kuma wanda ke tsaye a kan shi shi ma ka zai fita daga duniya ba komai a hannun shi to saboda haka a kullun yana da kyau mutane mu ci gaba da yin tunani duk abin da zai sa ka rabu da Allah a wannan rayuwar ta duniya kai haƙuri ka rabu da shi shine zaman ka lafiya wani mawaki yana faɗa cewa wata ara illa bis laha ba. idan ka ce sai ka sanya tufafin duniya to sai ka yi tsaraici a lahira kuma shi yasa yake cewa wata shahadu kulle yawmin dafna khillin kullum kana halittar babban masoyinka uwa uba mata ɗa a zo da kai a rufe ka tare da su amma ka annaka la turadu bima shahidta kaman kai ma ba za ka gangaro wa abinda aka halitta tare da kai aka rufe su ba sai ya ce to walam tukhlaq li ta'muraha Allah bai halicce ka ba dan ka raye wannan duniyar kadai li ta'buraha ya halicce ka ne dan ka dauki duniyar a matsayin hanyar da zaka tsallaka zuwa lahira da haka yace fajidda lima khuliqta kayi kokari saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka saboda shi wannan na dan tunatar ne saboda sunna ce ta Annabi Muhammad idan an samu irin wannan munasabar yakan tunatar da mutane dangane da abin da ya shafi makomarsu wacce za su zo su tarar a matakin farko daga cikin matakai na lahira don haka haka Allah ya ce alhakumu attakasu hatta zurtumu alfahari da dangi da kowa sai ya tara duniya ya shagaltar da mafi yawancin mutane hana su su bauta ma Allah me ma'anar zurtumul maqabir kuna tare da mutum zai mutu idan bako izo wajenka in wata ɗaya zai yi wata biyu zai yi in dai ba zama ya zo na dindindin ba har yanzu zaka ce wani ziyara ya zo to duk wanda aka rufe shi a ƙasa tunda ba nan bane zama na dindindin zama ne na wucin gadi in shekara miliyan dubu zaka yi a kusan da zaka tashi ka je gaban Allah ka tsaya shi yasa Allah ya ce hatta zurtumul maqabir ana nan wane ya zo ya kawo mu makabarta ziyara abin ne shi wane ma ya zo wane ma ya zo wane ma ya zo to shi yasa Allah ya ce kalla sofa ta alam da sannu za ku sani a matakin farko da aka rufe mutum hadisi ya tabbata annabi Muhammad ya faɗi cewa idan an rufe mutum mumini yanzu da mun rufe wannan matar za mu juya ɗin nan ɗaya kunnanta na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su yi mata tambaya ɗaya kunnanta na sama yana jin ƙaran takalman mu za mu juya kuma ba dama ta taso ta biyu kuma wani abin da isa mai ta siyasa mu kowa a cikin mu da haka an Allah ya faɗi cewa a nan wajen kawai lafin da zina amanu bil qawli sabiti fil hayatid duniya wa fil Idan idan ka da Allah ta gyaru ta imani da aiki mai kyau ita ce kaɗai za ta ma amfani a nan wajen amma wala ka ɗauka kana da wata dabara da haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu kafin mu zo nan ita kuma jinyar da ta yi Allah maɗaukakin sarki ya sa shi a matsayin kafara haka mi salati ga annabi Muhammad mi addu'a Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sata huta Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madakhalaha wa ghassilha bis salj wal ma'i wal barad wa nakkiha min ad dunubi wal khataaya kama yunqqa as-sawb al abyad min ad danas bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah abinda te mai kyau Allah ya ninninka mata wanda ta yi na kusa kusakure muna roƙon Allah ta'ala ya fi mata jinya da aka ɗauka Allah ta'ala ya sa shi a mizanin aikin ta mai kyau muna roƙon Allah abin da ta bari na iyalai a baya Allah kai masa albarka Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata zunubanta Allah maɗaukakin sarki ya wassa a kabarinta Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ita lokacin tambaya don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya fitine mu bayan ba ta don tsarkin sunayensa ربنا اغفر لنا na الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين